Jama'a da dama sun yi tsokaci a lokacin da aka kai mamaya gidajen club da mata ke rawa tsirara maganganu ba su yi tsamari ba a lokacin kamar yanzu da matan da aka kama suka yi zargin jami'an da suka kama su da musu fyaɗe kamar yadda za a ji a bakin ɗaya daga cikin waɗannan mata da ta bayyana sunanta da Nancy. They maltreated us, they beat us up, they raped so many girls without condom. Sun yi matakar cin zarafinmu, sun mana duka, kuma sun yi wa 'yan mata da yawa fyaɗe ba tare da amfani da wata kariya ba. Allah muna kira ga masu kare haƙƙin bil'adama da su taimaka wajen kwatan mana 'yancinmu. Mu fa ba karuwai ba ne, don wasunsu har suna ta tattaɓa mu ta inda bai kamata ba. Wannan ba daidai ba ne, wannan bai dace ba. It's very very wrong. It's not right. To sai dai kafin ma batun wannan zargi, Malam Hassan Abubakar babban jami'i a hukumar muhalli na Abuja da su suka yi kaman ya bayyana halin da suka sami matan a ciki. Rara, suke zindir haka muka same su suna rawa, shaye-shaye suna liƙa musu kuɗi ga al'aurarsu waɗannan matan matan aure sun yi yawa cikin su wasu su kuma da manyan mutane ne domin lokacin da muka ce za mu ɗauki hoton su sun yi ta roƙon mu don Allah kada ku yi mu matan aure ne har ƴaƴa muna da waɗanda suke maza kuma suka ce auren su zai mutu kamar wannan mata ya sa shugaban ƙungiyar mata masu zaman kansu na Najeriya Amaka Nara ya ne manema labarai bayanan dalilin wannan kame a fahimtar ta they have fixed money the police akwai wani tanadin na goro da gidajen shakatawa kan baiwa 'yan sanda kowane wata duk sanda kaga an fara mamaya to ba a kai wa hukuma na gora ne. ƙungiyar karuwai ta ƙasa ta ɗauki lauyoyi aka yi belin wasu daga cikin matan da aka kama a club amma abin da ya bani mamaki shine wai sai naga ana tuhuma ne kan zargin su da yawon banza kuma takardar shaidar biyan kuɗin ta hukumar kare muhalli ce na Abuja wannan hanyar neman kuɗaɗen shiga ce kawai in ba haka ba yaya za a ce ana tuhuma da yawon banza a club kan batun zargin fyaɗen da matan ke yi Malam Hassan Abubakar na hukumar muhallin ya kuma shaida cewa kaza wannan in ka kamo ta za ka yanke ta shura a ɗauke su shiru ai ba za su yi ba dole sai sun haɗu wani abu wannan zargi ne bai da wani makama amma ai kotu an kai su so kotu tana damar ta ce aje a bincika a gani shin gaskiya ne ai musu wannan abu. to ina mun kai mu 300 da muka jewa ina ka ga damar lokacin da za ka tsaya haka rafi mace cikin mutum uku. batun toyewa matan yanci da wasu ke korafi a kai ya yasa zanta da barista mai nasara umar wato tsarin mulkin najeriya sashe na hudu ya ba da dama su samu yancin su amma kuma sai magana cewa idan wannan dama din za ta zama cutuwa jama'a wanda yake su suka fi yawa sama da waɗannan yan tsiraru to wannan dama din din za a iya a hana su saboda haka hukuma ta kaka masu ne a matsayin a musu tarnaki kan su gurɓata tarbiyya ta al'umma mafi yawa malam hassan saddauna masharhanci ne kan al'amuran yau da kullum kuma shi ma ya yi tsokaci da cewa duk abin da koya karo da addinan nan guda biyu tun da su ne majority yin haka babu laifi kowa yana tunanin ɗansa ko yarsa ta zamo na kwarai mutane da dama sun kalli abun ne daga bangaren tarbiyyar al'umma muhammad sani abubakar daga abuja a hausa